Kowace ranar takwas ga watan Maris, mata a faɗin duniya kan fito don furta albarkacin bakinsu kan abubuwan da suka musu tarnaƙi suke kuma bukata a magance su don inganta rayuwarsu. Rana ce da mata ke bayyana jin daɗinsu da wasu nasarorin da suka samu a fannoni daban-daban na rayuwa da kuma jan hankalin hukumomi da masu ruwa da tsaki ta yadda za su duba waɗansu ɗabi'u da dokoki da suka kuntata wa mata da zimmar warware su. Sunana Malama Rahila Goji. Mun gode wa Allah domin an samo mana wannan ranar. Damuwa na ɗaya shine rashin ilimi shine ya yi mu baya. Da ilimi ta zo maza ne ake kai su makarantu ba kai mu mata ba. Yanzu da an fara makarantun ma nan da nan sa dauke mu kai gidan aure in kin ci a baki in an sa zage ki in an sa a baki abinda an ga dama amma duk bacin da ta yi makaranta kan samu aiki ta kan yi kasuwanci ta kan shiga siyasa da mutunci kuma ta taimake mai gidanta ta training yaranta ta ba su abinci mai kyau ta sa musu kaya mai kyau sa'annan nan kuma na biyu rashin zaman lafiya nan da ana kashe mana mazajinmu da yayanmu gaskiya mu mata muna da bakin ciki a wannan wurin in an ce yan siyasa ne su dena. in san su yi siyasan su su jira fa kan su dinga shafe yayan mu a siya musu abin da zai sa hauka a kansu su yi ta hauka ita kashe kashe nasu yayan ba su a wurin taken ranar matan na bana shine mata a shugabanci cimma daidaito a gaba a duniyar da ke fama da cutar corona matan suka ce dole ne sai an ba su guraben shugabanci kafin a iya magance wasu matsalolin da suke fuskanta sunana umul kair ilyas maganar gaskiya mata sun rasa dama ba a basu damar da za su zo ba ma balantana fahimci menene matsalar su idan kika duba tun daga kan councilors har zuwa kan members house of assembly har zuwa kan commissioners in ma akwai matan yana matukar wahala su kai uku wannan yasa ba ma a sanin me muke ciki idan da ana tunanin mata ba su yi karatu ba magana ta gaskiya yanzu mata sun yi karatu suna da duk wata abu da ake bukata su ma a tafiyar nan da su kuma matsalar in dai har ba a ba mata wannan daman ba ba za a taba samun maganin matsalolin da ake ciki ba kiran da nake yi shine duk sanda aka tashi za a ba da damar a duba cancanta ba kusancin wata ko wani da wanda za a ba wa matsayin ba gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi Sulai, ya ce suna kan kwazo wajen tallafawa mata don dogaro da kansu jihar nasarawa yana ɗaya daga cikin jihohi da ya zama na sha biyu wanda wani matakai na nan da majalisar ɗinkin duniya suka ɗauka akan ba mata yanci to shi yasa muka samu mutane daga bankin duniya daga kuma majalisar ɗinkin duniya da suka zauna suka dinga aiki da matan jihar nasarawa saboda ba su yancinsu bayan wannan mu yawanci dama mu jihar nasarawa za ki ga duk wani hanyoyi na ba da jari na wani karfafa mata da za a taimaka musu su samu abin yi da sauransu to ko da yaushe ki ga muna kan gaba Majalisar Ɗinkin Duniya ce dai ta ware wannan rana don mata su faɗi matsalolinsu da kuwa don kuma su samu waraka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.